assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da warhaka ina son yi bayani akan falalar sallar duha sallar duha tana da falala hukumance tana da falala masu ɗimbin yawa abu na farko shine sallar duha duk wanda ya yi sallar duha allah maɗaukakin sarki zai ba shi lada tamkar ya ba da sadaka ne za a ba shi ladan wanda ya ba da sadaka abu na biyu sallar duha ainihin wato Allah maɗaukacin sarki ya ce duk wanda ya yi sallar duha ma'ana ya yi sallar asubahi ya zauna bai fita a masallaci ba yana zikirin Allah har sai da rana ya fito ya zo ya yi sallah raka'a biyu kacal na ainihin wato duha annabi ya ce Allah maɗaukakin sarki zai ba shi lada tamkar mutumin da ya yi aikin haji da umra sannan kuma abu na uku falalar sallar duha wanda ya yi sallar duha ya zama da shi ɗabi'ar shi Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah zai kankare masa zunubansa gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon yin sallan duha